wa kulla dalalatin finnar jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 28 ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wanda ya daidai da sha hudu ga watan Jun. miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na imam al-munziri rahimahullah ta'ala inda kuma ta manta muna cikin kitabul adabi wa ghairihi na littafin muna babi mai kwadaitarwa dangane da wasu sallama da kuma abin da ya zo na kallon lariyar sallah da kuma tsoratar da mutum daga son in ya zo ga wuri a miƙe mishi saboda girmamawa ko jiya mun tsaya hadisin abu darda yarda Allah ta mutu gare shi Ya yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ku wasa sallama domin ku ɗaukaka kaga daga cikin falalar sallama tana tana jawo mu mutum ɗaukaka muna tare nan mun ka tsaya ko yau da yadda Allah za mu tashi hadisi a gar yace wa anil azairi agar musayna radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amara li bi jaribin min tamrin inda rajulun min al'ansar. al-ansar biki. dallani bihi fakallamtu fihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqal ugudu ya ababakarin fa khudh lahu tamra fa wa'adani abubakarin almasjida idha sallayna subha fa wajadtuhu haythu wa'adani fantalaqana fa kullama ra'a ababakar rajulun min ba'idin sallama alayhi fa qala abubakar radiyallahu anhu amma tara ma yusibul qawmu alayka min al-fadli la yasbik la yasbikuka illa salama ahad fa kunna idza tala ar-rajulu min ba'idin badarna bis salami qabla an yusallima alayna rawahu tabrani fi al-kabir wal awsat wa ahad isnadai al-kabir ruwatuhu muhtajjun bihi fi sahih to ci gaba dai da kawo hadisai masu kwadaitarwa dangane da yin sallama da kuma abin da ya zo na falalar sallama mun faro falalar sallama tun jiya kun ji ya ku yi sallama domin ku ɗaukaka kaga ashe daga cikin falalar sallama tana jawo wa mutane ɗaukaka a duk wanda yake so Allah ya tsawon kashi ya fake sallama ka zai irin ce ban tun local government malam lawal assalamu alaikum da shi saboda yawan sallama duk wanda ya gani assalamu alaikum assalamu sai an kama sai malam lawal assalamu alaikum muna tare to yace an karɓi wannan hadisi daga agaru alaikum assalam wani agar yace agar mazaina agar dan kabilar mazaina mazaina sunan kabila ne daga cikin kabilun larabawa kaga ya nuna me yasa an kai an kai wannan tarihi an kace agar mazaina ya nuna kenan agarru ba mutum guda ne. muna tare kamar yanzu an an so daga dallo ko ko dallo ya ce wani dallo sai kace dallo ya mutum guda dallo amma da an ce bello ya bari da ma'arufi ne ko dan ka kama madauki magana eh to haka an kaiwa wani yace an karɓo daga agarro kamar mai tambaya wani agarro cikin agarrorin shi yasa Allah ya gafarta ma mai iziya yace in ka zo ka yi sallama an ka ce wane ne kada ka ce ni ne ka faɗi sunanka kuma wanda an ka sanka da shi wanda ake ganewa an ce wane ne ka ce Muhammadu ne Gairin musulmi muhammadu waka yake nan shi to wanne ne zai faɗo a cikin zuciya cikin muhammadu kaga ne in ka ce muhammadu ba kai bayani ba sai ka faɗi sunan da an ka san ka da shi muhammadu wani in kana da wani jan mori. sai ka faɗi muna tare muhammadu ɗan tonka eh? ko muhammadu ɗan dare da baki da ainihin sanin ka da ɗan dare sunan dai da an ka sani shi za ka faɗi amma ka ce muhammadu ko ka ce abubakar ne ta wani abubakar abubakar babu dubunnai cikin garin Sakkwato? to shi ne ce an karɓo daga agaru wani agaru ya ce agarri mazaina agar ɗan ƙabilar mazaina radiyallahu anhu yadda allah tabbata gare shi ya nuna sahabi ne kenan ƙala shi wannan sahabin agaru ko shi ne ake ce ma agar da hausa ba muna da agar ba to kaga ashe agar larabci ne ga ga agar agar kenan yadda Allah ya tabbata gare shi ala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amara ni manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wa alaikum assalam ya kasance yayi umarni gare ni bi jaribin min tamrin da jikka ta da biyu kalmar jarib tana da ma'anoni guda biyu tana da ma'ana ko ka ce jikka ko burga ne burga ne ba jikka ba ne ne jikka jaka ta ake sa abubuwa haka shi ma burga ne don haka jarib ko ka ce jikka ko burga ne ko kuma jarib ya zama wani yanki na ƙasa haka kamar a yanka gona ko a yanka fili fuloti ana kira ne jarib muna tare to amma dai nan ba yankin ƙasa ba ne jirka ce ta burga ne na dabino yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amara li bi jaribin min tabar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yayi umurni gare ni cewa a bani jikka ta dabino ko kuma burga mai na dabino inda rajulun min al-ansar gun wani mutum da cikin lansaru yace ne in tafi ka san wani ba lansar eh to tafi ka ce ya baka jikka da cikin ta dabino Ni zo wurin wannan bawan Allah na faɗa mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ya an jikar dabino gare ka yace to najiya fama ni bihi sai yayi jinkiri gare ni game da bani da matsalo ba mun yi matsalo ba matsalol gani zulma ne almatsalo a tafiru jinkiri matsalol gani jinkirin jinkirin mawadaci ka ci bashi ba ka da Allah ya hore maka yanzu ba ka zan alwajibi ba ko ku alganiyu alganiyu matsalar gani ka gani Eh, abinda a ka'idan bashi da Allah ya hore ba sai ka biya ko da lokacin da ka ba ka ce sai ƙarshen wata tsakiyar wata sai Allah ya hore ma kakka ce a'a sai ƙarshen watan nan da nasa bashi ba abin kwarai ba ne don haka in niyya yau Allah ya hore maka ce ka biya ka shi kenan ka huta mun yi baya ai cikin wannan littafi da wasu littafai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum na mutuwa ana da ya ce bashi annabi ya ce ku je ku da kwan ku ya bar abin da ya ce a ita sallu ala sai ku je ku da kwan ku sallah ba yana nufin ba a wa wanda ya ci mai sallah ba amma yayi haka nan ne domin ya nuna mutane illar bashi ba kowa ya addu'a Allah ya raba shi da bashi yana daga cikin fallin ba jiya na haɗa muku Allah ya wadda ya loli masu yawa ba wayanda da kyar loli ne yayi na wanda mutane yan kalila an da su sai iri na iri na kaga yana daga cikin fallon bello abu na haɗa a gane najeriya wuri guda faro da gwamnatin tarayya har ya kai ga gwamnatin jihohi duka duk jihohin najeriya talatin da shida da local government ɗari bakwai da saba'in da hudu da wani banki da wani kamfani mai ba da baki duk wani bai hulɗa da hada-hada kuɗi da wani ɗan kasuwa da wani eh, duk najeriya in ka tara ta ba bai biya ta naira goma iri na guda nawa akwai na har Najeriya ana lissa ta shi ashe ya nuna na Najeriya wadata na Najeriya tun da wata duk sai ta ce ta ciwo ba shi Najeriya amma ni da haɗa muku da ni yanzu yanzu ba mai zuwa ce na ya don abin nan mallaka na wani muna tare wannan falala ce daga Allah ko ba falala ba ce falala ce don masu tinkahun masu kuɗi ne ba ba ba ka tara mutum goma da ka iya irin wannan bugun gaba da eh za ka iskan ma ko dai bankuna na biya ta bashi ko central bank na biya ta ko gwamnatin tarayya na biya haka dai ya ciyo ya ko ko ya amso ga abokan hulɗa ni ban hulɗar bashi ban hulɗa kuɗi da kowa abin da gani gare da nawa ne muna tare jiya na haɗa muku falala guda cewa duk birin gaban san mutumin da nake haɗuwa da shi ya kawo da wasu ya kawo da wasu falala ce kuma falala ba a ƙarshe yasa kan ga ai duk rikicin da na shiga kwanakin bayan lokaci lokaci ina zuwa a yamin general medical check up na jikina ba a yi shekara guda ba na zuwa an yi medical check up da an ka ƙare na kai ma likita result result ɗin duk sun kai na kai ma likita ya mallan baka da hawan jini ta ba da da jini na bai hau ba yace yanzu rikitan da ka shiga duk ba to wallahi rikitan ah, bi shiga sai a ah, waɗannan waɗannan niwa da ka sai yara na na kullu haka da dauke su ba sai yara na dauke su akwai babba ni ce ba da hawan jini jini ko ita ta bai ba balle ya ba ba sai ya yi wa <laughs> daga cikin abin da Allah ya taimaka mini kaga ban ba azama zuciya ta abubuwan da sun kai mata nauyi ba domin in mutum ya ma da yi wallahi ina na rike da wani ko mutum da sai na rama wallahi wani yayi min kaza ba kana na rike sai ka sai zuciyarka ta yi nauyi wata rana kawai yan abubuwa sun kai mata sai ta tsaya ni ban taba kwana da bakin cikin wani bugar rayuwa duk abin da ya faru da rana rana na fatuwa Allah ya zare min shi yasa har yau ban yi bakin cikin da ya hada mini bacci ba ko ya hada mini cin abinci babu shi kuma yana roƙo Allah kada ya kawo mini shi wata rana muna gidan yari sannan ba na yi shekara da gidan yari ba ina gidan yari sai an kawo wani dattijo ɗan kasuwa ne sai Allah ya jarabta abin ya kai daɗa abin ya zan bashi bashi ya maka roƙa ya an kai shi gidan yari a kan bashi to sai an kasa shi sel sel ɗin mu isa da an kawo mai mutunci ko dattijo ko yaro mai ƙananan shekaru ce aka sa shi sel bin da yaro nan da suke to sai an kasa shi sel ɗin mu shi bai iya kwana da daddare bakin ciki kala bai kwana ni ko da an yi sallar isha'i da ma gidan sama nake ina da gidan sauro sai in saukar da gidan sauro kawai da na kwanta sai sai in kayan mai isha'i wata rana bacci ya ɗauke da sai ta mallam mallam mallam da hushi haka mallam mallam sai ta farka ina tashi nace nan gidanka ne nace nan gidanka ne ya nace ya an kai ya aka rabo ka da iyalinka aka kawo ka nan kai kwana tun da hada min kwana ta <laughs> shi bai iya kwana bai iya kwana ta karama ka ɗebo shi ba kwana wani in nace ka iya kwana ai mutuwa ne kai tun da ni live in prison nan ne an ce ba ni ta har abada <laughs> ka da Allah ya tashi iko ne ya fitar da ni to Allah ya shirya da ni ni ba taɓa kwana da wata jin duk abin da kan gama yadda mutum yanzu rana na faɗo Allah ya cire min shi shi sa gobe ban jin nauyin duk yadda mun kai yau duk yadda ya muci yayi muni gobe da safe muna haɗuwa da kace mai assalamu dan ni ban fada ba ni na wurin nan da an kai abin na bashi ban sawa kai na ba in ɗauki lodin katan banza cikin zuciya ta tawar dalili to Allah ya shirya da mu don haka ku yi ƙoƙari mallami ba karatu ɗaya aka koyo gare shi ba har da dabi'u. cikin malamai imamu cikin malamai imamu malik akwai rabi'a ibn abi abdurrahman wanda ake wa take da tun ra'ayi mahaifiyar imamu malik Allah shi musu rahama da shi da ita lokacin da imamu malik ya tasa rabi'atul rai yana cikin manyan malaman madina sai ta dauki imamu malik ta kai shi ba karatu duka sun ya koyo ba a ɗabi'un wannan malami ta so ya fara koyowa tukun kafin ya fara karatu to shi yasa kaga karatun yanzu da yawa baya da albarka saboda karatu ne zalla karatu ne karatu ne tsirara babu akhlaq na musulunci tare babu ɗabi'u musulunci tare babu ɗabi'u ga abubuwa nan da ke gudana ga malamai da almajirai ko kare ba ya ci Allah ya shirin da mu don ku yi kokari ku ɗauki karanta sheku ne da kai kai ya zan karatu ɗaya hunka ka ɗaura ku ɗauki wasu ɗabi'u na masu kyau wa'anda ba su da kuma ku banda da abina ina roƙon Allah shi kwanta min to mu tafi don a kakkace bashi in ba ya san dole ba kullum roƙi Allah shi hore ma abin da nura ya fi kai kokarin ka ka amso nan ka amso na abu ya zama ma ɗan zani ya ka kasa bacci ba shi zai bari mutum ya bacci annabi ya ce bakin ciki eh, bakagan ga eh, eh, ya annabi kira bashi hadisin ya kwanta Allah ya shirin da mu ya raba mu da bashi na bashi na kowa kuma to yace shi wannan sahabi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara li bi min tamrin manzon Allah ya kasance ya yi umarni gare ni cewa in ta yi amshi jikata da dino inda rajulun min al'asar gun wani mutum da cikin lansaru wani ballan tsari fama ni bihi sai yayi mini ya jinkiri gare ni game da shi ni zo na faɗa mai yace to ya jiya amma ya ƙi bani ni yawo ni yawo ni yawo biyar bashi kaga abu ya zan bashi kenan ko ya kibali shi ne fa matsala ne bihi sai ya yi jinkiri gare da game da shi mai bani ba shi ne na kawo muku hadisi matsalar gani ya zulmar jinkirin mawadaci zalunci ne da zarar ka ci bashi Allah ya kore mai kokari ka biya sai ka zauna lafiya to karshe da ni biya ta yake bani fa kallamtu fihi rasulullahi daga sai na tahe da kwata da kai ƙara sai nuwa magana nuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana game da shi manzo Allah balan sarin da kace fa ya bada jikar da na fa ita zuwa bai bada ba bai baka ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce sai manzo Allah ya hada ni da wakilinsa wane ne an ka wakilta sai manzo Allah ya ce ubudu ya ababakar kai sammako guduwa safiya kai sammako ya kai ababakarin fa khudh lahu tamrahu ka karko mai da dinin sa kaga sai ya hada din Abu Abubakar ya nuna ya yayi kila lokacin nan ko inda kai kara sai annabi ce a bari sai da sahi in Allah ya kai mana rai da sa'a Abubakar kai sammako ka je inda ballan sa'idin nan ka karko mai da dinin ne ka bashi muna tare fawa adani abubakar nil masjida sai na abubakar ya yi mai alƙawari yau eh, za mu haɗu gobe sai abubakar ya ce gobe bayan sallar asuba mu haɗu nan masallaci shi ne fawa adani abubakar sayyidina abubakar sai ya min alƙawarin da masallaci wani masallaci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya za sallaya na suwa in mun sallaci asuba to da kaga umarnin da annabi ya bashi kenan yace kai sammako ko sai yace don haka gobe bayan sallar asuba mu haɗu masallacin nan fa wajadtuhu gobe din bayan sallar asuba bari mu ji abubakar yayi african time irin na shugabannin Najeriya shi wannan a garo ya ce fawajen tuhu bayan sallar azuba ko sai na sami abubakar haifuwa adali inda ya bina kawai wannan kawai Ni haɗa abubakar saba kawai. yanzu yan an gaba da sanarwa gobe za a yi wani taro karfe tara na safe to yana ganin gwamna shi a babban bako gwamna bai in zuwa da kila sai sha ɗaya shi a girma dole kai tun kafin tara dole tara ta yi bayan kai talaka amma shi mai gidan bai zuwa sai ya ga dama kuma ba su ɗauka sun yi laifi ba hmm? lokacin sa Ahmadu Bello Allah shi mishi rahama yana premier jihar Arewa a zikewe yana yana shi ne shugaban kasa amma ka hasan ne shugaban kasa Isramonial prime minister shi a shugaban gwamnati to a zikewe sai ya sa ziyara zai zo ziyara kaduna kaduna nan ne hidda kwatan northern region ko za ba nasu abu da gano don haka an aji karfe kaza ran kaza karfe kaza a zikiwa zai iso shugaban kasa zai iso ahmadu bello ya ja sauran mukarraban za ka ta iya fitar ba a zikiwa lokacin da an kasa ya yi a zikiwa bai taho ba shugaban kasa bai taho ba yace mu kara mai minti talatin an ƙara mai minti talatin bai tsawo ba ya ce mu ƙara wasu talatin zuwa awa guda an ka ƙara mai minti talatin awa guda bai tsawo ba ya ce dire bai ɗauko mota ya jawo nashi da na yi ka suna dawowa an ka bugo mai an ka ce ga shugaban ƙasa na ya ce to ya san mana ofis ƙi komawa shi datta ku shugaban ƙasa ya taho ga shi na ya ga jirgi na ya zai to ya san mana ofis muna nan ofis muna jira dai mun zo lokacin da yace mai tawo ma kara mai abu da ba mu koma wannan shi ne dattawa muna tare to yace fa wajadtuhu haythu wa adani ana kare sallar asuba sai ni tafi sai ni samu abubakar inda yayi din alkawari inda yace mu haɗu na masallaci fan alaqana sai mun ka tafi tare da abubakar yanzu abubakar shine wakilin manzo Allah shi annabi ya ce abubakar kai sannan ko gobe ka zo ka aso ne da bidu ne ka bashi muna tare ka san wasu da dukiya yace fan talaka sai mun ka tafi fa kullama ra'a ababakar rajul to kowa ya bil littafin sana sun littafi abubakar abubakar ya samu ku koko Ababakar da fataha ababakarin aba akwai wanda ya samu abu babu to sai ce fa ma ra'a ababakarin rajulun to yanzu muna da fa'ili da maf'ulun bihi wane ne fa'ili na wane da maf'ulun bihi eh menene rajulun shi a fa'ili ababakarin shi a maf'ulun bihi shi sa an kai mai nasba fadalla da kunci kaso wani malami an kace yana tafsiri yace wa qatala da jalunta yace to nan da yayi kisa amma wane ne ya kashe bai sani an yi kisa wakatila dawudu da ya ce to lalle dai na an yi kisa dawudu ya kashe da ko jaluta ya kashe dawudu bai sani ba saboda me saboda ba ya da foundation na nahau Allah ya shirin da mu fa kullama ra'a ababakar rajulun saddadu wani mutum shine fa'ili ra'a ababakarin muna cikin tafiya mun bar masallacin manzo Allah mun taso mai gidan ballan sarin ta sadda duk wani mutum ya ga sayyidina Abubakar min ba'idin da nesa sallama alaihi sai assalamu alaikum ya nuna Abubakar ya yayi shi cikin mutane kaga mutumin kirki inda duk ga ana gaishe ka ya nuna mutumin kirki muna tare sadda duk wani mutum ya ga abubakar min ba'idin daga da nesa sallama alaihi sai yawa abubakar sallama ko sallama alaihi to yawan sallama alaihi wa adda sallama alaihi kaga shi mutumin shi ne a karar maskudin sai mutumin yawa abubakar sallama in kuma mun ka juye mun ka mai da abubakar fa'ili mun ka mai da rajulun mas'ulun biki don akwai nuskar da ta nuna haka fa kullama ra'a abubakar rajulan kaga rajulan sai mai mai nan bayan shi an maqulun bihi abubakar sai ya zo shi afa'in sadda duk abubakar ya ga wani mutum min ba'idin kuma shi ya fi kyawu sadda duk abubakar ko kuma ba shi ya fi kyawo sadda da abubakar ya ga wani mutumin ba'idin da nesa sallama alaihi sai shi abubakar ya mai sallama muna tare to amma in mun koma ga na farko fa kullama ra'a ababakar rajulun sanda duk wani mutum ya ga abubakar min ba'idin daga nesa sallama alaihi sai shi mutumin nan yawa abubakar sallama assalamu alaikum ko fa qala abubakar sayyidina abubakar radiyallahu anhu sai yace amma tara e baka ga ma yusibul qawmu abinda mutanen nan sun ka samu alaika akan kawai min alfa na fa ba ka fallallata mutane sun ka samu akan ka ba waɗanne mutane waɗannan da na fara yi ba sun ka fara yi mana sallama ba to abubakar yana son ya nuna mai sadda duk mutane biyu sun ka haɗu mafifici da cikin shi ne wanda ya fara sallama muna tare don haka da ka haɗu da mutum kakka tsaya jiran ya yi ma riga shi kai ne mafifici kamar yadda wannan hadisin ya nuna da kuma sauran hadisan da za a zo daga bayan sha, Allah ta'ala muna tare to sai abubakar ya ce ma shi agar agar ya ce amma tara ce baka ga ma yusibul qaumu abinda kaga alqaumu nan su ne fa'ili ba ga abinda mutane sun ka samu alaika aka zo min ba baka ga fallalin da mutane sun ka samu a kan kaba. fallalar me ta fara yi mana sallama sun ce fara yi mana sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saddadin mutane biyu sun ka hadu mafifici da ciyo shi ne wanda ya fara sallama sai abubakar ya ce mai layar jirka ya da salami ahadun kakka koma bari wani riga ya riga ya kayan sallama sanda duk kun ka haɗu da wani duk kokari ka fara ya mai kar ka bari kowa ya riga ka muna tare na sai agari ya ci gaba da bada da labari ya ce mun kasance ya zaɗa la'ar rajul sanda duk wani mutum ya kullo min ba'idin da nesa badar na sai mu riga ya shiga salami da ya sallama kaga abubakar ya karanta san sanda duk mun ka haɗu yi kokari ka fara sallama kar ka bari a fara yamma wanda duk ya fara ya fashi ya tafi da nada mai yawa yace mun kasance da duk wani mutum ya bullo mana da nesa badar na wa sallama sai mu riga mu shi da yin sallama Kabla an yi sallama gaba da shi mana sallama sai yace rawahu dabrani sul kabir wal awsa imam dabrani ya rawaito wannan hadisin cikin littafansa biyu mu'jamul kabir da mu'jamul awsa wa ahad isnadai al kabir ɗaya daga cikin isnadojin da ya kawo cikin mu'jamul kabir ruwatuhu muhtajjun bihi fi sahih marwaytansa an yi hujja da su cikin bukhari kaga ya tabbata kenan ko sai ya ce wannan hadisi hadisi ne hasan ya tabbata Allah ya kara mana da tunda ya tabbata me wannan ke karantarwa shi yana nuna inda duk mutane biyu musulmi sun kare da juna wanda an mafifi shi da cikin shi ne wanda ya fara sallama don kullum imai da gangantu maza assalamu alaikum muna tare to Allah ya kara ma annabi shi na da aminci sai hadisi na gaba yace wa an abi umama radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna awlan nas billahi man bada'ahum bis salati kenan dada qalan qalan sa da kawakin dan kano tsakar kasuwa yace rawahu abu dawuda malla abu dawud ya rawaito shi wa tirmidhi da tirmidhi wa hasanahu kuma tirmidhi ya kyautata hadisin yace hadisi ne hasan walabbuhu ga yadda tirmidhi ya kawo lafazin sanan yace kila an ce ya rasulullahi ya manzon Allah tambaya an kawo manzon Allah kamar yadda yazo cikin sunan tirmidhi an ce mu manzon Allah ar-rajulani mutane biyu yaltaqiyani sun ka hadu da juna ayyuhu ma yabda da cikin su wane ne zai fara yin sallama mallam Muhammad ya fito da tanki mallam Abubakar shi kuma ya fito da jilaya sai sun ka haɗu cikin su wane ne ya kamata ya fara yin sallama ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aulahu ma billahi ta'ala wanda ya fi cancanta samun rahama Allah madaukakin sarki shi zai fara sallama aulahu ma billahi ay awlahu ma birahmatillahi mafi cancanta suka samu wanda duk ya tafi ya samu rahama Allah shike shike sallama shike fara yi muna tare fassara ta biyu aulahuma ai aqrabahuma mafi kusanta su billahi da samun rahama Allah domin al'aula tana zuwa da ma'anar aqrab kamar in mun koma ai mun yi mun yi babul fara'id littafai da yawa ko na dalla to in an ka mutun ya mutu ya bar magada akwai mai cin gado da nisifi akwai mai ci da sulusi akwai mai ci da kaza mai ci da kaza sai duk wani mai rabo an ka ɗebe rabo ne an ka bashi abinda shari'a ta ce a an ka bashi bayan an ba an sallami kowa duk masu cin gado an sallami kowa sai wani abu ya rage na dukiyar nawa ne ne wanga da ya rage yace la'aula rajulun la'aula eh aula rajulin zakarin abin da ya rage in an fi dabba duk wasu mai cin rabon gado an fi dabba kowa rabon da Allah ya ce ba ba Allah ya raba gado ba to an yi dabba kowane mai rabo wani abu ya rage to a kan da ya rage sai malam sun ka ce fa huwa aula rajulin zakarin to shi wannan na menene ma'ana aula rajulin zakarin ai a rabin rajulin zakarin, mafi kusan da sai a dila cikin maza wane ne ya fi kusa ga mamaci to wannan namijin da ya fi kowa kusanci ga mai kamar ɗansa misali to shi zai kwashe wannan da ya rage kaga auladin tana da ma'ana a karab muna tare to shi ne an tambayi manzon Allah ya rasulullahi mutane biyu sun ka hada da juna cikin su wane ne ya kamata ya fara sallama manzon Allah ya ce aulahu ma billahi ta'ala mafi kusancin su ga ga rahama Allah na farko ko ko mafi cancanta su ga rahama Allah duk wanda ke son rahama ko duk wanda ke son ya kusanci Allah to shi kamar har sallama shi ke nan duk wanda ka so ya samu lada ya samu kusanci da ubangiji da rahama ubangiji to in ka haɗa ɗan uwanka fare mai sallama in ya karge shi muna tare wannan hadisi hadisi ne sahihi kan ta ba ma wanda Tirmidhi yace hasanan ba ya wuce hasan wuce nan hadisi ne sai Allah ya kara ma annabi sai da dai sai na gaba yace wa an Jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusallimu ar-rakibu ala al-mashi wal mashi ala al-qa'id wal mashi yani ayyuhuma bada'a fa huwa abdal rawahu al-bazzar wa ibn hibban fi sahih to sai ya fara kawo ladubban sallama wa ya kamata ya an haɗu wa ya kamata ya fara wa wani sallama yace wa an jabira radiyallahu anhu qala an karɓi wannan hadisin daga jabir ɗan abdullahi kenan ko manya yan manya sahabi ɗan sahabi Allah ya ƙara yadda ga su Jabir ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce yusallimu rakibu ya an ka haɗu mutane biyu sun ka haɗu arrakibu wanda a haye yana haya akan dabba ko bisa jaki ko bisa doki ko raƙumi ko bisa laulawa kun san laulawa ko keke ko bisa mashin ko cikin mota wanda duk dai a sama abin hawa yi sallama shi ke yin sallama alal ma shi aka wanda ke tare a ƙasa kun ji ƙa'ida ko wanda ɗan an ka haɗu wanda addisa abin hawa can da an ka ce wanda da in ya zan duk ƙasa suke to wanda duk ya ya fara yi ko ku a ce duk kowannen su cikin mota ya ko bisa mashin to amma yanzu guda yana tafiya ƙasa guda sama a bin hawa to in sun haɗu waye waye canta ya fara wa wani sallama sai ya ce yi sallimin rakin wanda an mahayi shi ke yin sallama alal mashi akan wanda ke tafiya ƙasa ladabi kenan da cikin ladubar sallama muna tare wal mashi haka mai tafiya ƙasa shi ke fara sallama alal ka'ida akwai wanda an zaune yanzu ba ga mu zaune ba kaga duk wanda ya shigo shi ya kamata ya mai sallama ba muka yi mai sallama ba ya ka'ida to da ya shigo sai ya ki ya halatta mu mu mai ko mu kyale shi ya halatta mu mai wannan ladabi ana cewa an kai waji abu juban ba istihbaban ne abinda an kafe so to in ba a samu wanda aka so ba kamar yadda mata ke cewa ba haka an kaso ba kanin miji ya fi miji kyawu <laughs> ba haka suka cewa ba don ba a samu abinda an kafi so wanda duk ke tafiya ƙasa to in ka cimma mutane zaune to mai tafiya mai tafiya shi cewa waɗanda an zaune sallama muna tare walmashiya ne to masu tafiya ƙasa su biyu wannan ya fito da masallacin tanki wannan ya fito da G-line kowannen su ƙasa yake su kuma ayyuhuma bada duk wanda ya fara wa wani sallama fa huwa abdal shine mafifici wurin Allah kamar mahaya kowannen su cikin mota yake ko ko kowannen su akan mashi yake ko kowannen su akan dabba yake sun ka haɗu da juna to wanne ne zai fara wanda duk ya fara wa wata sallama shine mafifici wurin Allah muna tare don haka duk mai so ya zama fifici ya zama mafi kusantar rahamar Allah to in kokari ka rige dan uwanka ya zaka fare fare mai sallah sai ce rawahul bazzar imam al-bazzar ya rawaito shi wannan hibbat ibn hibban shi sai cikin littafin sa wannan hadisi hadisi ne sahihi kan da gariya Allah ya kara mu annabi da annabi kaga wannan yana karantar da ni na dubban sallama wanda abin ga wanda ke tafi wanda bisa abin hawa shi cewa mai tafiya kan sallah don me don a cire mai girman kai wanda bisa abin hawa ba ya fi mai tafiya kasa ba sai an ka ce to ka cire girman kai ka yi ma wanda ka tafiya kan sallah mai tafiya shi ma ka bi shi ka motsi bisa ga wanda ne, to wanda ke tafiya ya cimma mutane zaune shi zai yi mun sallah kamar yanzu wanda ya shigo shi yadda hakke mun sallama amma in bai yi ba kuma ba laifi ne mu mu mai sallama ba assalamu alaikum kurma kuma kurma bane ka shigo ka yanzu musulmi yan uwa ka ta zauna ba kai sallama ba sai mutum assalamu alaikum kurma ta haka kurma nake bai ina kana ji an baka mutu ki kai mana sallama ba hmm? kamar wani mutum shekarun baya lokacin da wasu faɗa da ni sai ya gitti wannan ina zaune su da zaba mace min ko kana ni kuma sai da kyale shi an ka daɗe haka nan ne ya ga gita mai cikin kokari sai wata rana ba su kaddar su ɗauke sai ce assalamu alaikum sai na ce wa alaikum assalam sai da ya wuce ce malamin ce zo ashe kai musulmi ne yake ya taɓa eh, ɗaukar musulmi yake ba duk da kullum kada wuce da baka ka <laughs> ɗaukar musulmi <laughs> sai Allah ya shirin da mu saboda mu tafi kun ba ba wani abu babu wani abu illa taron ɗaukar duban magaji da nishi ne wasu ke iya da nishi da shigan musu <laughs> ta Allah shirin hadisi na gaba ya ce wa an abdullahi ya dimna masudin radiyallahu anhu annin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala assalamu ismun min asma'illahi ta'ala wada'ahu fil ardi fa'arshuhu bainakum fa inna ar-rajula al-muslima idza marra bi qaumin fa sallama alaihim faraddu alaihi faraddu alaihi kana lahu alaihim fadlu darajatin bi tazkirihi iyyahum as-salam fa in lam minhu رواه البزار والطبراني وأحد إسناد وأحد إسنادي البزار جيد قوي hadisi na gaba an karɓo shi daga abdullahi ɗan masudi yarda Allah tabbata gare shi shi kuma ya karɓo daga annabi ira da aminta Allah tabbata gare shi waɗa ga ya an shigo sallama a kai ita shi a karatun da muka yi sallama a kai ba ba mutum ɗaya shigo hunga hunga sallama a kai annin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala shi kuma dan masudi ya karɓo daga annabi ira da aminta Allah tabbata gare shi annabi ya ce assalamu assalamu kalmar sunan nan na assalamu ismun min asma'illahi ta'ala suna ne da cikin sunayen Allah madawacin sarki walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko Allah sunaye kyawawa sun tabbatar da Allah in kun ka tashi roƙo ne ku roƙe shi Allah dan sunanka Allah ko dan sunanka Ar-Rahman ko dan sunanka Ar-Rahim ko dan sunanka Ar-Razzaq ko dan sunanka Al-Ghaffar haka dai sunayen da na tabbata ga Allah muna tare to daga cikin sunayen Allah ba Allah ya ce muna yana da sunaye ba ma da to daga cikin sunayen Allah assalamu na ciki suna ne daga cikin sunayen Allah madaukaki wada'ahu fil ardi sai Allah ya ajiye wannan sunan cikin duniya ya dauko sunan nan nashi ya kawo muna fa ashu kun don haka annabi ce ku yi kokari kuwa wannan sunan Allah tsakanin ku assalam don haka assalamu alaikum assalamu alaikum kan ku bari ta mutu ko ina ai sallama muna tare na danza sun assalamu suna assalamu ne ma'ana assalamu da hausa aminci ubangijin aminci kenan don haka in kana masu tsoro waɗanda addaban da garuruwa sai su rike lazanan assalamu Allah don sunanka assalamu Allah ku kusa da mu daga wannan hali da mu haka waɗanda sun ka kama ka yi tawassuli da suna assalam Allah dan sunanka assalam Allah ku kubutar da mu Allah ka tseratar da mu daga wannan hali da muke ciki to shi ne manzon Allah ya ce assalamu suna 'Assalam', ismun min asma'illahi ta'ala suna ne da cikin sunayen Allah madaukaki abu fil ardi ya ajiye shi cikin ƙasa cikin duniya fa afshuhu bainakum wa ku yi kuwa sahi tsakanin muna tare kuma sanda dukkan abin da kaga addu'a ce kai shi ma wanda kawa in ya mai dama shi ma addu'a ya ma assalamu alaikum aminci ya tabbata gare ku ba addu'a bace wa alaikum assalam kuma aminci ya tabbata gare shi kenan an wajuna addu'a da shi da barka da yini washi barka da yini dai kaga ba dai addu'a ta ba sannan ba ibada da baka samun lada ko ta yadda amma in kace za mu ji wanda ya zo in kama yan uwa ne ce musu assalamu alaikum lada nawa gare shi muna tare annabi ya ce suna ne daga cikin sunayen Allah ku yi kokari ku watsa shi tsakanin fa inna rajulal muslima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba da cewa lalle mutum musulmi idza marra da qawmi in ya shuɗe ga wasu mutane kana cikin tafiya kakkin musu fa sallama alaihi yi musu sallama faraddu alaihi sun ka mai dan mai sallama assalamu alaikum sun ka ce mai wa alaikum assalam kana lahu alaihim fadl darajatin fifikun daraja ya kasance gare shi a kansu yana fifikun daraja ta me bi tafsirihi iyahu musa saboda tunatar da su wannan suna da assalamu da ya yi musu kenan sanda duk mutum ya cimma wasu mutane ya fara mu sallama to yana da fifikun daraja Na dace ta ta. muna tare wa illa ne ruddu alai to kaddara yan gargajiya ne ka ce musu assalamu alaikum ba suna ba eh ba ka san da daure assalamu alaikum alama ce ta izala kawai kai izala ɗaya an kada da assalamu ku sai izala ya mun fare ba an yi lokacin da yan kace musu assalamu sai ce ba su ba ne ga wancan gaba saboda jahilci an yi wannan lokaci ko ba ya ba an yi wannan lokaci mun masa wannan lokaci mun yi sai mu sallama suna ba su ba ne. muna tare to sai ya ce fa in lam yaruddu alaihi in yawa mutane sallama ko da ba su mai dan mai sun mai mai kila yan gargajiya ne ko ko a a shedan ya sa wani gilli tsakaninsa da da to shi bai rike su ba amma su suna rike da shi yayi mu sallama su hakale su hakki mai da fa in lam yaruddu alaihi ko da su waɗanda yawa sallama ba su mai mai sallama ba radda alaihi man huwa khairun kai ya damu waɗanda nafisu alheri za su mai mai sallama su wane ne man huwa khairun minhum al mala'ikatu mala'iku kwanaki wani yayin nan tambaya ina ga mallan da da barna ko kawa mutum sallama ya kale ta sai ni ce ni sannan ka ji gaba dai bai. mai to kajiya ga amsa tambaya kada cikin hadisin sanda in mutum ya iskan ma mutane ya yi sallama to yana da ƙarin falalan daraja akan saboda ya tunatar da su wannan suna na Allah fa in lam yurdu alai annabi ce ko da basu mai dan mai ba radda alaihi man wa khairu wadanda nafisu alaihi malaiku da su mai dan mai da haka ashi ya kamata ka bari a sau ɗari ka haɗa da shi ne sadakar Allah ya sa ya mai su'a amma kai yi. bazzar Imamul Bazar, bazzar ya rawaito shi wa tabrani da imamul al wa ahad isnadai bazzar ɗaya daga cikin isnadodi biyu da bazar ya kawo hadisin jayyidun isnadin mai kyau ne tsawiyin mai ƙarfi haka yake wannan hadisi hadisi ne hasanun sahiha ta tabbata na tarajiya Allah ya ƙara ma annabi shi da don haka ashe kenan ko da kana wa wani sallama bai karba bai zama dalilin raki ci gaba da yayi duk inda kun ka haɗu da shi ya mai ko don ka bata mai rai amma kai kake don ka yi don ka samu lada <laughs> to Allah ya shirin da mu sannan kaga tun da yanzu ku ko kun karanta kun ji hukuncin duk yan sare sare da kun kai ta kubba wanda kun ka haɗu da wanda kun kai sare sare da shi jiya yace muku azlan kuna kyale shi a ba ku kama da kun kyale shi ku yi aiki da abin da aka karanta muna tare abin da ya faru jiya ko da ya riga ya faru mu dauka daga shedan ne don haka mu turmuza hancin shedan inna mal mu'minuna ikhwatun ba haka Allah ya ce ba abin sani kawai mu'min na yan uwan juna ne shi kuma annabi ya tabbatar da haka nan muna tare to wannan yan uwantaka ita ce shedan kin sun ya lalata kan ku ba shedan dama ya lalata da kuma sala kan ku ba shedan dama ya lalata wannan zumunta don haka inda ta riga ta faru ku ba ba su ne kuke ba waɗanda ma sun tafi ku sun samu sakadi balle mu to kan ku ba shedan wannan dama don an samu sakadi duka wannan wannan kuma in kun ka mai sallama ko da yake amsawa ci gaba da yi mai ya ki amsa ci gaba da yi mai in ma namiji kake sai ka rike shi wani na sun zama sallama da saboda ni ba baka san abin da kai nan bace ni ne ma al'amari abin da an ya wuce to inda ana rike da kai ya ta bayyana sallama eh gani shi kenan sai ka kokari ka lallabe shi ku gyara kenan an turu ba hancin shi amma in kun ka ci gaba da gaba ba ka yi mai maza ba ka yi mai sallama bayyana yi ma ko ko in ka yi mai ba amsa ko in yi ma kai ba ka amsa shi ɗaya ya samu galaba a kan Allah ya tsare mu daga rinjaye ce. hadisi na gaba yace wa an anas ibn malik radiyallahu anhu qala kunna idza kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fatufarriqu bainana shajaratun fa idzal taqayna yusallimu ba'dana ala ba'da alhamdulillah rawahu tabrani bi isnad ahmad yanzu mun fara shigowa cikin ladubban sallama ga wani ladabi nan da cikin ladubban sallama yace an karɓi wannan hadisin daga Anas dan Malik yadda Allah ta fita gare shi Anas ya ce kunna mun kasance musuwa Musa habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kunna ma rasulullahi in mun kasance tare da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi fatin faru ubayd da shajaratu sai wata itaciya ta rabe tsakaninmu muna tare da manzon Allah kila gudan mu ya tashi ya dan ƙara magaba wata itaciya ta shiga tsakanin mu ya sake dawowa fa idan ta kaina in mun sake haduwa bayan itaciya ta shiga tsakanin mu yusallimu ba'dana ala ba'din sashi muna na ko musallama akan sashi saboda ai da zuwa mu domin sallama muna tare yanzu ba ga muna ba lokacin da ka shigo ai kai muna sallama ma amsa ma ko ka samu zanna can sai ka ka ba a zubar da majina cikin masallaci dole sai waje in ka tashi sai ka koma mana sallama assalamu alaikum mu amsa ma kar tafi ko bakin masallaci ba ko idan ka tsaya dai ka zubar da majinan ka dawo to in ka dawo ba haka nan za ka sake wata mun karanta hadisi cikin riyadu salihin da yan manta ba sadda dot itaciya kamar yadda ya wannan hadisin ko gini ko wani dutse ya shiga tsakanin musulmi da musulmi to in sun ka sake haɗuwa a ko musallama muna tare da kun ka haɗu iyaye ma sallama ka karɓa sai wata itaciya ko wani dutse ko wani gini ya shiga tsakanin kun ka sake haɗuwa ka ce ai yanzu yanzu mun kai a koma wata sallama ba ta yawa ya ku musulmi yanzu kun fahimci hadisin ne ma'anar maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kunna eh maganar ma'anar maganar Anas Anas dan Malik ce, kunna mun kasance idan kunna ma Rasulullahi idan mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatufarriqu bainana shajaratu itaciya ta rabi tsakanin mu ta shiga tsakanin mu ko da ice guda ya shiga tsakanin mu to fa ya zalta kaina in mun sake haduwa da juna yusallimu ba'duna ala ba'din sashi muna sake sallama akan sashi babu dogara ga waccan da mun kai da rawahu tabrani bi isnadin hasan imamu tabrani ya da isnadi mai kyau haka yake wannan hadisi hadisi ne hasanun sahihu kaga ya tabbata Allah ya kara ma annabi shi da yanzu kun ji wannan to kaga yan ana rika waɗannan ladubban sai a waka sallah don haka don kayi mai yanzu da ya dan shiga gida ya dawo ko ya ce waje ya dawo yanzu wanda ya fita ya dawo ba gina ta shiga tsakanin ba to hakke ne ya shigo ya koma sallah ba kai ta aida zuna yi haka in ya tashi kuma zai koma fita in sau ɗari zai fita ya dawo da duk ya shigo sai ya yi da duk zai fita sai ya yi kada ku manta da waɗannan ladubba sai hadisi na gaba ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan taha ahadukum ila al-majlisi falyusallim fa idza arada an yakuna an yakuma falyusallim falyasati al-ula bi ahqqa min al-akhirah Allahu akbar rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hasanahu wan Nasa'i full stop kowa ya sa full stop ne wa zada razin wa man sallama ala qaumin shine yaqumu anhum kana sharikahum fi ma khadu min al-khair ba'da shikenan Allah ya kara ma annabi da yace an karbi wannan hadisin daga Abu Hurairah yarda Allah ta tabbata gare shi abu Hurera ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah bata gare shi ya ce idan ta ha ahadukum ilal majalis, in ɗayan ku ya tuke zuwa ga majalisi wani majalisi ka taho ka iska mutane zanne ka zo ga wuri inda mutane suke ko falle sallim annabi ya ce shi sallama in ka zo ka iska mutane zaune ga majalisi falle sallim shi sallama da kai sallama ka samu wuri ka zauna a ra da an kuma in yi nufin tashi lalurar tashi ta kama shi kuma daga tashi na tafiya gaba ɗaya ko tashi ya yi wata lalura ya dawo a ra da an kuma in yi nufin tashi fa su da koma wata sallama muna tare yawon da ka shigo a kayan sallama mun amsa kan zauna can sai ka tuno wani abu ko goki da kana da bukatar yi tsahara ko ka zubar da majina ko ga wani nan ya bugo ma ya zo ganin ka gani bakin ka fita ka gane shi ɗaya ka dawo muna tare to tashin da kai ba haka ɗaya za ka tashi hunga hunga ka tafi ba a'a in ka tashi kuma ka sallama sai annabi ya ce falla ya sace ula sallama farkon da ya yi da ya shigo bata kasance bi a haƙa mafi cancanta min al'akara da ta sai komai da baya muna tare kun ji ladun ba ko da Allah haka huke an yi shekaru ana inda ayin sunna sunna sunna ma ki karatu an ki karanta sunna na ga abubuwa kanana ba ku sunna su ba to Allah da yanzu tun da an sani mun gode ma Allah da ya kaddara mun ka sani to yanzu saura aiki wa qul imanu fa sayaran lawa amanakum rasuluhu wa la saura aiki Allah ka ba mu iko aiki annabi yace in mutum ya tuke ga wani majalisi ya yi mun sallama wanda tunda ba ja ku da iskan ba sannan ba kafirai iskan ba musulmi ya iskan ba ya yi mun sallama to fa idza arada an koma in yi nihin tashi daga majalisan kuma zai fita falisa ya koma wata sallama sai ya ce falle satil ula sallama farkon da ba bata kasance da a haka mafi cancanta min al da da ga wanda zai yi da baya wanda san waccan ta tabuwa is important hakan ga ita ba wanda ta tsada kamar mutane izmir za mu ci falalar da hanga wanda za ka yi sanda za ka sai yace rawahu abu dawud wa tirmidhi da imam abu dawud da imam tirmidhi sun karwaito wannan hadisin wa hasanahu tirmidhi ya kyautata hadisin yace hadisi ne hasan wannan sa'i da imam an-nasa'i sai ku sa su wannan hadisi hadisi ne hasan sahih Allah ya ƙara ma annabi sirran da aminci kaga ya tabbata ko to sai wani hadisi ya ce wa zada zin wani malami da ake kira zin ya ƙara ga tashi ruwaya yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man sallama ala qaumin duk wanda yayi sallama ga wasu mutane shine ya komo ano lokacin da ya tashi da gare su yanzu muna nan sai lura tashi ta kamma wani tashi na tafiya gaba dai ko ku a yace yi wata lalura ya dawo wa man sallama ala qaumin duk wanda ya sallama ga wasu mutane shine ya komo ano lokacin da ya tashi da gare su kana sharika ya kasance abokin tarayyar su fi ma khadu ga duk abin da sun ka shiga min alkhairi na alkhairi ba da hu bayan tafiya ce da ka tashi sai ka ce muna assalamu alaikum mun ka cewa alaikum salam sai ka wuce to akan sallan banga da kai muna yanzu ba ka ba mu muna karatu ba duk karatun da an kai bayan tafiya kai da Allah ya rubuta mana Allah da haka za a rubuta ba da haka akwai falala ko mu shi kenan in dai da zaka tashi ka bar mutane kayan musallama sallama to in ka yi musallama ka fita duk abin da kan basu suna yi na lada ban da na zunubi in sun yi zunubi ba da kai ba da mu ba abu kamar ta a aikin alheri duk abin da sun kai fila ce zikiri ne karatun qur'ani ne ko duk abin da sun kai na lada bayan ka to ba su ɗaya ba har da kai Allah zai rubuta maka lada shi an ma'anar wannan hadisi eh? sai dai wannan wannan ƙarin da da ya zo da shi yana da illa yana da illa amma kuma kamar yadda ya kawo shi kamar yadda shi da ya kawo amma yana da wasu hadisai da ke yi mai shaida muna tare Allah ya ƙara ma nan jira da yace warawa ahmad min dari ibn lahi'a an zabanin li fa'idin an salim ibn mu'adin an abihi an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala haqqun ala man qama ala jama'atin an yusallima alaihim wa haqqun ala man qama min majlisin an yusallima fa qama rajulun wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya takallama fa lam yusallim fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma asra amana siya yace warawa ahmad imamu ahmad ma Allah shi mai rahama yayi riwaya min dariq ibn lahi'a ta hanyar abdullahi ibn lahi'a an zabanin da fa'idin shi kuma ibn lahi'a ya karko daga wani nan zaban dan fa'id ko zaban dan fa'id an sahal ibn mu'ad shi kuma zaban dan fa'id ya karko daga sahal dan mu'ad an bi an abihi shi ko sahal ibn mu'ad ya karko daga babansa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala baban baban sahal shi ko ya karko daga manzon Allah sai da annabi Allah tabbata gare shi annahu qala manzon Allah ya ce haƙƙun alaman ƙama ala jama'a haƙƙe ne akan duk wanda ya tsayi inda wasu jama'a an yi sallima alaihim duk sanda ka zo ka iskan mu haƙƙe ne gare ka haƙƙe ne wajibi kai mu sallama muna tare wa haƙƙun alaman ƙama min majalisa haka ga haƙƙe ne akan duk wanda ya tashi daga wani majalisa an yi sallima kuma shi masa sallama in ka zo haƙƙe ne ka wanda ka iskan mu sallama haka in ka tashi kuma haƙƙe ne ka yi mu sallama kafin ka wuce muna tare annabi na faɗin haka maqama rajulun sai wani mutum ya miƙe wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kallon manzo Allah na magana fallam yusallim ya miƙe ya fita bai yi sallama ba faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce ma asra amana sai ni amma shi saurin mantawa da ya manta ya manta yanzu an ka gama wa'azin ba amma ga cikin ya fita bai yi sallama ba ya manta da sauri kamar irin wanda kuka eh a gani don haka a bambantawa zai ce sahihun lagairi wannan hadisi sahihun ne lagairi da jin lagairi yana da illa yana da illoli guda biyu na farko ibn lahi'a mudallisi ne kuma ya zo da shi da an ana. ya ce a min ɗari irin lahiya an zabana ya zo da shi da an ana. ɗaya sai na biyu malamin ibn lahi'a zabanin da fa'idin shi kuma da isi ne gun malam to amma saboda wannan hadisin yana da wasu hadisai da na ya mai shaida kaga sai an kace mai sahihun ligayr ya tabbata ina ya samu wani hadisi ko hadisai da ke mai shaida Allah ya kara ma annabi tsira da don haka hadisi ya tabbata don ya samu shaida sai ce wa amma tun da qurra an abihi radiyallahu anhu qala ya bunayya idza kunta fi majlisin tarju khayrahu fa ajlat bika hajatun faƙul assalamu alaikum fa'in naka sharikun fi ma yusibu na fi zalikal majalis rawahu tabrani wa mawqufan hakaza wa marfu'an wal mawquf ashab hadisi na gaba yace an karbo daga muawiyatul qurra muawiyatul qurra tabi'i ne ko an abi shi ko ya karɓo daga baba ya nuna baba ne shine sahabi radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi ala ce. ya bunayya shi baban muawiya ya kira muawiya yace ya bunayya ya kai dana idza kunta fi majalisin in ka kasance a wani majalisi tarju khairahu kuma kana fatan samun alkhairin majalisin nan fa ajlan hajatun sai bukata ta gaggauta ma bukata wanda za ta sakaban majalisin gabanin majalisin ya wace yanzu kamar ba ga mana ba majalisi bane sai bukata ta tilasta maka ta bukatar da kai ga ka tashi kafin a ƙare karatu ka tashi ka tafi yace to fa qul assalamu alaikum in ka tashi kafin ka tayi musu sallama sai musu assalamu alaikum me hikima yi musu sallama fa innaka shariku in ka yi musu sallama lokacin da zaka wucewa to ka zan abokin tarayyar su fi ma yusibu daga duk abin da za su samu na lada fi zalikal majlis ga wannan majalisin duk sauran karatun da za a yi bayan ka wuce wanda Allah ya rubuta mana da haka zai rubuta ba ina shi dan ka bari ko ku samu wannan lada duka ga zai mutu honga honga kuma wannan amfani ya fita ko honga honga ya shigo ashe sallama tana da sallala ko ba ta da in ka zo ka yi sallama in za ka fita kuma ka yi sallama ta farko ta tahowa annabi ya ce ba ta fi cancanta bisa ga wanga ta fi da baya ba kowace su is important to ka ji muhimmancin wanga da za ka yi da baya ma inda duk kana zaune majalisi ana wani aikin alkhairi lalura ta tilasta ma ka bar majalisin nan gabanin karewa majalisin gabanin karewa aikin alheri to kai mu sallama in kai mu sallama Allah duk inda ka tafi Allah zai rubuta zai ci gaba da rubuta ba Allah irin wanda an faru rubuta mu har a wace majalisin Allah ya kara ma annabi shi da yace rawahu tabrani mawqufan imamu dabrani ya rawaito wannan hadisin mawqufi haka da kamar yadda yake nan kaga ai muawiya ibn qurra an abihi radiyallahu anhu kana shi uban shine sahabi shi yawa danai wannan bai shi annabi ya ce ba muna tare amma dai wannan hadisi ya tabbata haka da wa marfu'an kuma tabrani ya sake ruwaito shi ta fuska marfu'i wanda ya kai ga manzon Allah sai ya ce wal mawquf asawa amma dai riwaya da ta zo ya ta tsaya ga sahabin ta ta inganci bisa ga wanda ta zo marfu'iya wannan hadisi hadisi ne sahihun mawqufun kaga ya tabbata Allah ya kara ma annabi tsira da aminci sai daga bai cewa an imran ibn al-husayn radiyallahu anhu qala ja'a rajul ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala assalamu alaikum faradda alayhi thumma jalasa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ashur thumma ja'a akhar fa qala assalamu alaikum wa rahmatullah فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد فجلس فقال ثلاثون رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي وحسنه أيضا فلسطة منا تاريخ ورواه أبو داود أيضا من طريق أبي مرحوم واسمه عبد الرحيم بن ميمون عن سالم بن معاذ an abihi marfu'an bi nahwi wa zada thumma ata akhar fa qala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuhu fa qala arba'una qala haka za ta kunun fadayin hadisi mai karantun ne mai ruwayoyi biyu guda ingantacciya guda ba ta inganta ba yace an karɓi wannan hadisin daga Imran da ɗan Hussein yadda Allah da Imran da babansa Hussein duk sahabbai ne yadda Allah tabbata gare su ala kaga manya ɗiyan manya kenan ko to imran ibn husaini ya ce ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wani mutum ya zo inda annabi kira da amincin Allah su fita gare ya ce assalamu alaikum annabi na zaune tare da sahabbai sai wani mutum ya zo sai yayi muhu sallama assalamu alaikum ina mai tambayar sigogin sallama jiya kaga dai mun samu guda ko assalamu mai ma'arifa assalamu alaikum kaga in ka sa alif da la assalamu to memun din tashi da bisa hanya ha ku zo ka zana shi ba wannan ai ba daidai ba tashi da bisa hanya kai ma ku zo ku zana bisa hanya kaga in ka samu alifa alif da lan to ba za ka sa tan ba za ka yi zuwa ne mun tanwini ba don ma guda da assalamu alaikum kan ka ce assalamun alaikum kuskure amma in ka cire alif da lam to nan za ka yi tanwini don mataini sai ka ce salamun alaikum kamar yadda za mu ci muna tare ja ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala wani mutum ya zo inda annabi kira da aminci Allah su tabbata gare sai ce assalamu alaikum yi kuma annabi sallama ko da waɗanda zo ne da alaihi sai annabi ya mai da sallama ya ce wa alaikum assalam thumma majalar sannan mutumin gaisa buri ya zauna faƙalar na biyu sai annabi ce asharu lada goma ai ashar hasanatu lada goma ashe wanda duk yayi sallama yana da lada goma muna tare thumma jaa akhar can sai ga wani kuma na daban ya zo faqala shi wannan na biyu da yanzu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya kara da rahmatullah ya ka tada amincin Allah ya tabbata gare ku da rahmar Allah faradda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne san mai sallama yace wa alaikum assalam wa rahmatullah fajalasa shi ma wannan nabi ya samu riyan zauna fa qala sai manzo Allah ce 20 lada 20 assalamu alaikum goma wa rahmatullahi goma lada 20 kenan thumma jaa akhar can sai ga wani kuma na uku ya zo fa qala sai yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ya kara da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga haruffa uku faradda annabi sallallahu alaihi wasallam mai da mai sallama fajalasa sai mutumin ya zauna fa qala annabi ce salatu da lada 30 assalamu alaikum goma wa rahmatullahi goma wa barakatuhu goma muna tare don haka in kana son samun lada cikakka haka tsaya ga assalamu alaikum in ka zo ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ka samu talatin mu ma sai mu amsa ma wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna tare to jiya wani yayi tambaya a mu ce ta ko to yanzu ga wani tambihi nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an an ta ta'ala wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ta'ala nan ku ce ce babu ta duk da yake ba wani mai musun cewa Allah ta'ala ne Allah ta'ala madaukaki amma dai ba ta zo ga nasi ba don haka ƙara ta sai zan bid'a kai tsayin kaga yadda nasi ya zo da shi a akan ka zauna bisa hanya ko bisa mutane suke da wauta ka zo ka zauna bisa hanya ga yini sai masallaci kuma ka ga ka yi sallama ba da ka shigo ko ka yi sallama a bai sallama ba buɗe baki ka yi sallama kowa ya amsa ba yau ba zauna muna karatu ba ba aiki wa alaikum assalam har yanzu bai gyara ba saboda addu'a shigowa masallaci aka yi na inda a shigowa sai ka shigo sannan kai sallama to ka gani yanzu ya samu lada kashi biyu addu'a shigowa masallaci tana da lada ko ba ta da sallama kuma tana da lada amma ka shigo ko guda baka yi ba ta Allah ya shirya shefi shi dan kamar duk an sani ba kai amma shi dan kamar da mutane shi yanzu cikin hadisi an ce afatul ilmin nisyan musiba ilmi mantuwa ta yi kamance to ni abba mun shiga da wanda bai yi ba da sai hoke to Allah shirya da mu na uku da yazo yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga babu ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kai kokari ku cire ta'alan nan haka ta'alan nan yake kamar sayyidina ga salatin annabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin akwai mai musu manzon Allah shugaba ne ba mai musu amma dai sayyidina bata zo ba ga annabi da hadisi haka bai kamata ko mace ta ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid sauran eh, sigogin da sun kazo ba wanda ya zo da sayyidina salati guda ta zo da sayyidina ita ko ba mu karanta don ba daga annabi take ba kun gane ta to yayi babu ruwan da ita eh mun ban ma abu a bisu. dama sun ce mun ban musu mun rika ta manzon Allah to ta manzon Allah da ta sahabbai ba wanda tun ta ta manzon Allah shi ya zo da da salatul ibrahimiyya ya zai ce maka ne sayyidina bayan wucewar manzon Allah sahabbai ɗaya ɗaya ko sahabbai sun yi salati ba wanda ya sa sayyidina sai ko in ka fi su ganin girman manzo Allah wannan ka to Allah ya shirye da mu to kun gani don haka wanda ya ce assalamu alaikum yana da lada goma wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi lada ishirin wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lada talatin Allah ya shirye shi mu yace rawahu abu dawud imamu abu dawud ya rawaito shi wa tirmidhi da tirmidhi wa hasanahu tirmidhi yake kyauta yace hadisi ne hasan wannan sa'i da nasa'i wal baihaqi da imamu al baihaqi wa hasanahu aidan shi ma bai hake cewa wannan hadisi hadisi ne sahihi kan ta gariya amma in kun sa fulsun bakin wajen sa shi wannan ya inganta hadisi ne sahihi Allah ya kara ma annabi sai da aminci to sai riwaya ta biyu yace wa rawahu Abu Dawud aidan Abu Dawud ya sake ruwaito shi kuma again min dariq abi marhum ta hanyar wani nan da ake kira Abu marhum kaga Abu fulan alkunya ce suna ne na yanka wasmuhu sunansa na yanka Abdurrahim ibn Maimun Abdurrahim dan Maimun an Sa'ad ibn Mu'adh ya karbo daga Sa'ad ɗan Mu'adh ana abi shi kuma Sa'ad ya karbo daga babansa marfu'an hadisi marfu'i binawi kwatankwacin wancan riwaya farko da ya gabata za da sai ya ƙara thumma ata akhar bancin na farko ya zo ya ce assalamu alaikum an ce mai na wa alaikum assalam wani na biyu ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah an ka ce mai wa alaikum assalam wa rahmatullah to da na ƙarshe ya zo na uku kenan sai faƙala ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa magasharatu ya ƙara da wa magasharatu muna tare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu ka kalmomi hudu faƙala sai an kace mai arba'u na lada arba'in kowace lada kalma lada goma ƙala sai annabi ya ce haka za ta kunu fadaya kamar hakan ga titi ko ke kasancewa kaga wanda ya faɗi kalma guda lada goma wanda ya faɗi biyu lada ishirin wanda ya faɗi uku lada talatin wanda ya faɗi hudu uku lada arba'in ya danganta da wanda ke so to sai dai wannan riwayar da ta zo da ƙarin wa magfiratu ba ta tabbata ba menene illata shi wanda an ka karɓi hadisin wanda shi imamu abu da ya karɓi hadisin malamin abu dawuda a shi abu marhum wanda ake kira abdurrahim ibn maimun da ifi ne gun malama to akai ne an ka da ifan tata muna tare sannan na biyu ƙarin da ya zo kuma kaga nan an ta ifan ta gefen isnadi sai ta gefen matani ƙarin wa magfiratuhu duka jisan da sun ka zo ga fara sallama ba wanda ya zo da ƙarin wa magfiratuhu ga fara sallama amma ga amsawa to nan mu wa tare su huta tabbata mutum ya zo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga shi ya fara yi mana ko to in mun ka zo amsa mai sai mu kara da wa tare su sai mu ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magatar su shi ya tabbata ya tabbata tabba hadisi ya tabbata da amma wa ka kara da wa tare su masu amsawa ba mai yi ba muna tare don haka wannan riwaya ta biyu bata inganta ba hadisi ne da ifi saboda shi abu marhum din abdurrahim ibn maimun da ifi Allah ya karama nan shi kaga duk karatun mu ne sai yanzu muka ci karo da da ifi ko shi ma eh, wanga reshe ne asalin hadisin lafiya da rake yace waruwaya an salim ibn hunayfin lokaci yayi وروي عن سالم عن سالم بن هنيت رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قال السلام عليكم كتبت له عشر حسنات ومن قال السلام عليكم ورحمه الله كتبت له 20 حسنه ومن قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kutiban lahu talatuna hasana kaga irin wanga ne da mun kai wata su ko rawahu tabrani warwaya sai ya buɗe shi da siga ta tamridi don ya yi ishara cewa yana da rauni haka yake yana da rauni amma wancan na imran ibn husainin sahihi ne shi ya yi mai shaida don haka sai an kace mai sahihun ne ɗaya. muna tare an ruwaito daga salim ibn hunayfin radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi kala ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce man kana duk wanda yace assalamu alaikum ya iskan ma yan uwa ne mu sallama amincin Allah ya tabbata gare ku kutibat lahu ashru hasanatin kaga wanga shi ko an samu kari dan annabi asharun dayyaci asharu ma za to yanzu mun samu bayani asharu hasanatin kaga hadisi suna fassara juna duk wanda ya iskan ma musulmi yan uwa ne ya mu sallama assalamu alaikum kutiban lahu ana rubuta mai ashir hasanatin lada goma wa man qala wanda yace musu assalamu alaikum wa rahmatullah ya kara da wa rahmatullah kutiban lahu 20 hasana ana ana rubuta mai lada 20 wa man qala wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh kutiban lahu 30 hasana ana rubuta mai lada 30 rawahu tabrani imamu tabrani ya rubuta shi to yanzu ku diba wane ne wannan hadisi sahihun ne da gairi ya tabbata ko Allah ya ƙara mana yau da aminci to yanzu ku ji ba wake karantar da wannan tallafin lafuzza annabi akwai wanda ya san girman Allah kamar manzon Allah babu amma kaga manzon Allah bai ƙara da wa rahmatullahi ta'ala ba bai ƙara ta'ala don kai kai kowa salluka ƙara da ta'ala ko kai annabi san girman Allah don haka wannan ta'ala ku cire shi daga daga sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kawai madalla wannan hadisi sai ulul gairi to sai na ƙarshe kila yana shiga ko bari haka nan a bari haka nan ko to Allah ya ƙara ma nan jira ai an ce wani abu ne jama'a an amfana ko ba amfana ba to sababi yawa mun ka samu wannan amfanin manzon Allah kowa ya buɗe baki ya ne salati Allah ya ƙara mu tsira da aminci sannan wa kawo mana shi shi ko rubuta mana littafi hatizul munzari kowa ya buɗe baki ya mai addu'a Allah ya saka mishi da gidan aljanna kuma Allah in ka tashi ba imamul munziri aljanna Allah ka bashi aljanna ta daure mu kuma da mun ka karanta da ku da kun ka saurara Allah ka ba mu ladar karatu da ta saurare abinda mun ka karanta daidai Allah ka sauƙa mana ya aiki da shi inda mun ka yi kuskure Allah ka yafe mana ka shafe cikin zukatan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk fa mutane da na samu promotion ko wayanda zan profesoshi da doktoci da kakira eh promotion na abin alheri ya samu ai ana ana yin abinci a ci a gode ma Allah kuma ya addu'a nace ya kamata a yi wa nima ko je na lisa mutum nawa mutum biyar sai mun kamance da wani ko muna tare da shi cikin masallacin gajiya amma gaba ɗaya an manta san da gare shi tare da shi aka wannan karatun jiya nace muku na farko da samun promotion shi ne a tahir shuni ya tahir da doctor ya zan professor ɗan farfesa eh daga tahir shuni sai wa sai malam kabiru sabo shi ma ya zan farfesa daga kabiru sabo sai wa sai tukur muftar shi kila ba ku sani ne nan mun ka zauna tare shi amma yanzu ya koma runjin sabo dan uwana ne shi ma tare da kabiru Sabo, shi ma ya zan professor muna tare haɗewa za mu yi shi ma duk ai musu ba to sai na fudu sai wane ne eh sai sai sarki mun ka ce ko sarki shi ko ya zan doctor PhD na business administration muna tare kaga yanzu in za hakira kira dai kaka ce sarki ga ya kaka ce doctor sarki Dr. Abdullahi Abdullahi sarki yabo kaga ne ya ta samu ci gaba kenan ko madalla don kan mutane na kusa gabani su yi mana kori ba su tsaye da mu ma namu ya samu ga eh? <laughs> gani sai sarki ya zan dokta shi ma shi sai dokta attahiru marnona su mun kalisa fa jiya muna tare da malam abdullahi ya roko shi ma of recent ya zan dokta dokta ne na educational technology da zafi-zafi na yi su ilorin ya ta ba ba da daɗe bayan sallar nan ma ya dawo bayan sallar laye ko bayan sallar laye ya dawo shi ma ya dawo da ph don a kaga sun zan shidda to in sha Allah ta'ala ba da daɗewa ba za a yi sanarwar lokacin da za a gayyace ku a zo a yi nima ta abinci a yi musu addu'a Allah ya sa ma karatun da sun kai albarka kuma Allah ka sa su ci amfanin karatun da sun kai kuma ba su ɗaya ba da su da musulmi da musulunci duka Allah ya amfani da su da karatun da su kai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik